assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da abin da ya shafi tuba da kuma gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin mafi haɗarin al'amari a rayuwar ɗan adam shine jinkirta tuba jinkirta tuba jinkirta tuba mutum yana ganin yana da dama a rayuwa sai lokaci kaza zai bar abu kaza sai lokaci kaza zai tuba daga abu kaza wannan shetan ke yaudarar mutum da irin waɗannan tunane-tunane to iya damar da mutum ke da ita lokacin da mutuwa kuma ta tinkaro shi to kaga kowace dama kuma ta katse da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aqta'tum hatta tabluga kafayakum mustama thumma tubtum la taballahu alaikum annabi ya ce wallahi da za ku yi laifi ku yi ta laifi har ku cika duniya da laifin har laifin ya kai ma ya jingina a sama ma'ana laifin ya cika duniya har ya taɓa bangon sama sun matubtun sannan kuka tuba da kaban lahu alaikun annabi ya ce wallahi Allah zai fi muku duk wadda ya aikata laifi ya zo ya tuba a kan wannan laifi to zai gamu da Allah su mahanahu wa ta'ala yana mai yafe mishi komi da Allah ya ce wa man yi amal su'an duk wadda ya aikata wani mummunan aiki au nafsahu ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah ya yi watsi da ɗa'a ma Allah summa ya laha sannan sai ya nemi Allah gafara bayan wannan mummunan aiki ko wannan zaluntan kai Allah ya ce ga furar rahima zai gamu da Allah Allah ya yashe komai da komai wannan ka'ida ce ta tuba gaggauta tuba ita ce kaɗai mafita gabawa gaggauta tuba ita ce kaɗai mafita ga bawa muna roƙon Allah ya taimake mu wajen tuba ya taimake mu wajen gaggauta tuba ya kuma karɓa mana tuba da muka yi ta batan nasuhan Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha tara Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ci. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله يجي يا أيها الذين آمنوا Allah ya ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ba ya kira masu imani ba Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu yace ka bada sauraron ka ka natsu ka saurara kira ne da Allah subhanahu ala yake yin sa don nusar da bayi kan wani aikin alkhairi ko kuma ture su ga barin wani aikin sharri da zai cuce duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to za a kira ka ne zuwa ga wani alkhairi duniyarka da lahirarka ko kuma a hane ka ga barin aikata wani aikin sharri da zai cutar da kai a duniyarka da lahirarka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah la yahillu lakum Allah ya ce ba ya halatta gare ku an tarifin nisa'a karha Allah ya ce ku gaji matan ƴan uwanku akan dolen dole ko suna so ko ba su so Allah ya ce ni halatta Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan ayan ta sauka ne domin kira ga waɗanda suka yi imani da Allah su yi watsi da miyagun al'adun da suka samu waɗanda suka gabata a jahiliya a kai. abdullahi ɗan abbas yake a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci yana daga cikin mummunar al'adar da suke tafiya a kai shine idan mutum ya mutu ya bar matarsa ko ya bar matansa ‘yan uwansa waliyansa makusatansa sai su zo su gaji matan dolin dole matan suna so ku ba su yadda abin ya kazanta har takan kai maɗa ya gaji matar ubansa kaga abu ai ya zama kazanta saboda ka idan uba ya mutu misali yana da mata biyu ko mata uku ko fiye da haka waɗannan mata sai a dubi ɗan wannan matan babban ɗanta sai a ba shi gadon yadikon ita ma wannan uwarsu sai a ɗauke ta a ba da gadonta ma wa'yancan 'yan wancan ɗakin idan sun ga dama saboda dauɗa da ƙazanta ta jahiliya sai su yi ta kwana da su za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan da Allah ya haramta auren matan uba to wannan ƙazantar Allah ya kore ko dai su tilasta musu a matsayin su kaya ne da suka gada mutum ya rike matar ubansa ko matar ɗan uwansa ta zauna a ƙarƙashinsa idan kuma ba ta mishi ba baya son ta to sai ya aurar da ita sai ya rike dukiyar auren a matsayin fansan ita da ya sallame ta idan ya ga dama kuma sai ya rike ta ba zai aure ta ba ba zai aurar da ita ba haka za ta yi ta zama in ta mutu ya mallake dukiyarta Allah sai ya ce ya na na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la ya da kun? Allah ya ce bai halatta gare ku ba ba halal bane ba an tarifun nisa'a karhan ku dinga auren mata ku dinga gadan mata a dole ku rike su a ƙarƙashin ku ko ku aurar da su ko kuma ku hana su aure Allah ya ce bai halatta jama'a muna fahimta wannan yasa a nan gaba kaɗan za mu karanta ko da kuma ta yarda ko da kuma ta yarda ta amince dan uwanka ya mutu ya batta saboda haka kana so ka aure ta to bayan ka'idodi na aure Allah kuma sai ya nasanta akwai waɗanda bai halarta ma a aure su jama'a mun fahimta ba nan yace laye hillu lakum an tarisu nisaa karhan bai halarta gare ku ba ku auri mata ku gaji mata a matsayin dole to zai iya yiwuwa ba dole bane ita ma tana son ka amma in matar ubanka ne Allah ya ce haramun ne sai ya kirgo waɗanda su kwata-kwata bai halatta a aure su ba ko da akwai daidaito a tsakaninku saboda shari'a ta haramta jama'a mun fahimta wannan ita ce rayuwar da mata suka yi a jahiliya kafin zuwa musulunci duniyar mata duniya ce da ba ta da kima wannan jahiliyar malam kar ka ɗauka wai dubban shekaru da suka wuce har a irin wannan environment da muke rayuwa a ciki ka san akwai inda ba a raba gado da mata akwai inda ba za a raba gado da mata ba idan ubansu ya mutu ya bar gonaki to ban da su idan ubansu ya mutu ya bar abu kaza to ban da su su mazan ne kawai za su raba a tsakaninsu mace bata taɓa sanin menene 'yancinta ba wallahi sai da musulunci yau? mace ba ta taɓa sanin me yankinta ba sai da musulunci kuma ka dinga lura da duk wani environment da ba na musulmi ba ne ka ga irin wahala da azabar da mace take sha a wajen mace yar gata ce a karkashin addinin musulunci ya ba ta kariya saboda haka ba gado ba ba gado ba aure na dole musulunci ya hana a yi wa mata jama'a mun fahimta ba a gaje ta ba a'a mace ta fi karfin a gaje ta a ɗaura mata aure ba ta so ma annabi ya hana idan ba zawara ne annabi ya ce wannan kan ai ita take da cancanta akan kanta da kanta ta fi kowa cancantar wa ita ya kamata ta aura annabi ya ce idan budurwa ne ita ma a nemi izininta in ta ce ba ta so a rabu da ita idan kuma an kawo mata miji wadda ta ji ba ta so amma kuma ya dace ana tunanin akwai yaranta tattare da ita to a wayar mata da kai amma dai ba za a mata dole tana so ko ba ta so ba sai a nuna mata alkhairin da ake so a kayar da ita zuwa gare shi jama'a mun fahimta malamin musulunci sun yi saɓani akan wannan matsala ta auren dole akan matsala ta auren dole amma magana tsayayya da tafi karfi da dalilai musulunci bai yadda da auren dole ba to balle kuma a ce a gaje ku bayan Allah mun fahimta haka za mu yi ta karanta abubuwa da musulunci ya zo da su wadda ya ba wa mata kariya ya ba su matsayi maɗaukaki a cikin rayuwa yadda suke gudanar da rayuwa a cikin aminci babu wata doka babu wani kundi da za ka samu kundin ya kunshi hakkokin mata kamar alkur'ani da sunna kamar alkur'ani da sunna to Allah sai ya ɓata wannan mummunar al'ada ta gadon mata da suke yi akan dole-dole Allah sai ya ya ku waɗanda suka yi imani da Allah bai halatta ba gare ku ku dinga gadon matan 'yan uwanku a bisa dole suna so ko ba su so Allah ya ce ba halal bane haka wala ta ta'dhuluhunna litazhabu Habu, ba'd ma ataytumuhunna Allah yace kuma kar ku dinga hana su hakkokinsu ku ƙunkata musu ku takura musu yadda za su yi yunkurin rabuwa da ku Allah yace ku kuma ku yanka musu kudin kul'i domin ku karbi wani abu a hannunsu kafin ku sake su jama'a mun fahimta mutum ne yake tare da matarsa sai ya fahimci zamar ba zai yiwu ba ba ta mishi ba ba yadda yake so zaman ya gudana haka yake gudana ba to maimakon ya sallame ta idan zaman ba zai yiwu ba to sai ya kullo da hanyoyi na cutar da ita wadda wannan cutuwa da suke yi ita kuma zai sa ta ce to a sake ta tun da hakkokinta ba sa fita to shi kuma sai ya ce sai ta biya kulli sai ta biya shi kuɗin wankin muni kafin ya sake ta kun ga ai ya shiryo wata dabara ne don ya karbi abin da ya bata na dukiyar aurensa ko Allah ya ce to bai halatta jama'a kuna ganin yadda ake kare haƙƙin mata ko wala ta'buluhunna Abdullahi dan Abbas yace la ta'haruhunna kar ku dinga kuntata musu kuna tilasta musu kuna hana su hakkokinsu ta yadda za su ji auren ya ishe su to lokacin da suka ji auren ya ishe su ku kuma ku ce sun ba ku dukiyarku kafin ku sake su jama'a mu fahimta wala ta'dhuluhunna Allah ce kar ku dinga hana su hakkokin su kar ku dinga kuntata musu kuna takura musu yadda za su ji auren ya fita a kansu ba su da sha'awar auren litashabu bi ba'd ma ataytumuhunna ku kuma saboda ku samu dama ta wannan kofan ku tafi da wani sashi na abin da kuka basu na dukiyar aure Allah ya ce kar ku yi haka jama'a muna ji idan mutum yana zaune da mace sai ya ji zaman bai mishi ba sai ya ji zaman bai mishi ba matar bata mishi ba to Allah ya yi doka ya rabu da ita a cikin mutunci wala su kuna biraran litata Allah ya ce kar ku rike su saboda cutarwa da wuce gona da iri a kansu karka rike ta ka yi ta gana mata azaba har ya kai ma ita da kanta ta nemi ta fita a gidan sannan ka ce sai ta biya ka dukiyarka kafin ka fita Allah ya ce ya fi waɗanda suka yi imani da Allah karfi yi haka in ji kar ku dinga hana su hakkokinsu wala ta abulu hunna kar ku dinga rike hakkokinsu da Allah ya ɗora ku ba su kuma kuna yin hakan ne dabarar ku shine idan sun matsu sun azabtu a cikin gidanku sun ce za su fita litashabu bi ba'd ma ataytumuhunna to sai ku da sai ku samu daman karban wani sashi na abin da kuka ba su na dukiyar auren ku Allah ce kar haka illa an yi atina bi mu bayyana. Allah ce sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananna mutum ne ya kashe dukiyar sai ya aure sai ya fahimci matar tana bin maza nan idan ya ce yana bukatan dukiyarsa za a bashi ko ba a bashi ba za a bashi sai ta zo tana zagin iyayensa tana zagin mahaifiyarsa tana zagin mahaifinsa abin da ya kamata na wajibin aure da ke kanta ya zan ba ta ba da waɗannan hakokin to idan aure zai mutu to a nan ne musulunci yake e eh, ta bashi abinda ya yanke mata ko ya ba ta na dukiyar aurensa jama'a mun fahimta nan kan aikun ga laifi daga wajen ta yake amma idan kai ne ka ji zaman bai maka ba Allah ce to kar ka yi yunkurin kar ka yi yunkurin matsa mata lamba yadda za ka fidda ita a cikin dabara tare da karɓan abin da ka ba ta bayan Allah mun fahimta ne ma'anan illa an yi asina bi mu bayyana. Allah ce sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyana so bayan ka aure ta sai ka fahimci matar nan ba ta da kamun kai ba ta da tsari bai kamata a bisa shari'a a zauna da irin wannan matan ba ko kuma ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda tana da wata bukatar ta da ta gina rayuwanta a kai Allah ya ce sai ku zauna sai a yanke abin da za ta baka na kul'i shi kenan sai ta baka sadakinka sai ta baka abin da ka bata nan kuma sai ka sallame ta tafi abinta Allah yake amma in ba wani alfasha ne suka zo da shi ba Allah yake karku musu haka jama'a muna ji ko Allah ya nuke mu akan kare dokokin addinin mu Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya kuma ku zauna da su zamantakewa na auratayya Allah yake cikin abin da yake sananne a tsakaninku abin da yake sananne a shari'ar Allah ma'ana wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da matanku a cikin kyautatawa da mutuntawa da kimantawa inji Allah jama'a mun fahimta Allah yake kar a gaje su Allah yake kar kuma a hana su hakkokinsu a riƙe su a matsa musu lamba sai yadda in suka matsu za su nemi su fita sai kuma a ce sai sun ba da kul'i kafin su fita Allah yake kar ai haka sai kuma yake wa hunna bil ma'ruf Allah yake ku zauna da matan ku a cikin kyautatawa da alkai jama'a muna ji al-ishra bil ma'ruf zama da alkhairi, da kyautatawa da kimantawa ka san ɗaya daga cikin abinda har yanzu da yawa a cikin mutanenmu ba su gane bambancinsa a zamantakewar auratayya ba da mace da miji a zaman aure da mace da miji a zaman aure iya abinda namiji ya sha gaban mace shine a wajen jagorancin gida jama'a mun fahimta waye oga waye zai bada da umarni ko ya yi hani wa zai ba da izini ko ya hana izini nan ne namiji yake gaba da mace amma wajen kyautatawa a cikin gida duk abin da Allah ya ce ta maka Allah ya ce kai ma kamata. Allah ya ce, mislul ladhi alayhinna bil ma'aruf Allah ya ce su ma mata suna da kwatankwacin abin da ke kansu abin da aka ɗora musu na kyautatawa duk abin da ka san doka an ɗora wa mace ka maka ta kyautata maka Allah a Qur'ani ya ce ita ma wannan abu an ɗora maka kai ma ka kyautata mata jama'a ina da ayan alkur'ani walahunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf Allah yake suna da kwatankwacin abinda su ma aka ɗora musu na kyautatawa yadda za ta tara kayanka ta wanki kai ma in kana da lokaci Qur'ani ce kai ma ka ɗebi kayanta ka wanki jama'a mun fahimta wala kullu mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf walin rijali alayhinna daraja Allah ya ce sai dai maza suna da wannan darajar to darajar ita ce waye mai ba da umarni a gida waye shugaba waye jagora wa zai ba da izini a yi kokar a yi Allah ya ce namiji ne amma in kyautatawa ce sunan abin kyautatawa duk abin da shari'a ta ce ka kyautata maka kai ma an ce ka kyautata maka yadda za ka ci abinci Ka ɗebo ruwa ta kawo kai ma in ka shiga ka samu tana cin abinci sai ka ɗebo ruwa ka zo ka ajiye mata to waye sai in kai haka wai ka zama mijin hajiya ba mijin hajiya ba ne wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja dole mu yarda cewa dole mu yarda dole mu yarda cewa kafin mu samu tsira sai mun yarda abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar mana shine shiriya shine hanyar tsira ne jama'a mun fahimta duk abin da aka dora mata shi sa Abdullahi dan Abbas yana daga cikin kwararren mafi iya tafsirin alkur'ani hatta cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi fassarar alkur'ani idan ya tafi aiki ya je ya dawo kafin ya shiga gida sai ya tsaya ya kintsa kansa ya gyara ya sai a ce mishi ala gafarta malam wannan kuma wani irin bonono ne ka dawo daga aiki ka karasa gida ya ce a'a Allah ya ce yadda muke so su mu dinga ganin su da kwalliya haka mu ma ake so su dinga ganin mu da kwalliya ka sai yanzu za ka samu wani kayansa zai bayar da wanki da guga sai a je duka a dunkulo su a zo a ajiye haka zai dinga zara har wankin ya kare babu guda ɗaya da zai saka a jikinsa matar ta ga adon na minti talatin dama idan yana gida kan nan jallabiya ne mai guntun hannu yawa to idan ya zo ya yi breakfast an kai mishi ruwa ya yi wanka to sai ya zo ya ɗauki babbar rigan ya sa ya ɗauki hularsa ya karya ya yi komi da komi ya saka to sai ya fita duka 'yan matan ofis da sauransu su su ga wannan kare to kuma yana dawowa gida abinda zai fara na farko dama cire bakar riga sai ya cire hulan sai ya ɗauko jallabiya sai ya sa mata kuma da wannan jallabiyan zai fara a wannan ahalus suna baya haka ahalus baya haka <laughs> yana daga cikin kyautata zamantakewa wadda ke samar da albarka a cikin rayuwar ma'aurata shine tausaya wa abokiyar zama akan duk yadda suke gudanar da rayuwar wani yanayi ne na rayuwa da take yi a ƙarƙashinka ka sani ko baka sani ba duk abin da za ta gudanar sai da izininka za ta gudanar da shi ashe akwai bukatar wadda yake jagorantar irin waɗannan ya kuma yana da tausayi a kansu shi ya sa dukiya da mutum zai kashe dukiya kuɗi wannan da mutum zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuɗin da ka kashe ma iyalinka ya fi lada a kan kuɗin da ka bayar fi sabinin nai hadisi ne na aliman musu, annabi ya ce dinaru an fakatahu fi sabinin nai wa dinaru an fakatahu fi raƙabatin wa dinarun tasaddaqta biskin wadinaru miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik annabi yace dinare dinare da ka kashe fi sabilillah ana neman taimako ne sai ka ɗauki wannan dukiyar sai ka bayar fi sabilillah da dinare da ka ɗauka ka yanta bawa da shi ya bauta ma Allah a cikin yanci da dinare da ka ɗauka ka ba da sadaka da shi wa miskini annabi ya ce da dinare da ka ɗauka ka kashe mai iyalinka annabi ya ce wadda Allah ya fi babban lada ya fi ba da babban lada a kansa shi ne wadda ka kashe mai iyalinka to amma matsala guda ɗaya da take hana galibin maza su ji daɗin zama da matayensu shine sukan ɗauki matayensu da su ɗaya ne dole hankalinta irin nashi ne to wannan dama duk wanda kaga yana fassara mace haka to ko ka san gidansa ko baka sani ba ka san kawai zai sha wahala zai sha wahala zama da mace irin waɗannan yasa sai ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wastausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min zilai wa inna a'wada shay'in fi zilai a'lafu annabi yace ku zauna da mata a cikin alkhairi ku yi wasiya ma juna wajen zama da mata a cikin alkhairi fa innahunna kulikna min dilai annabi yace su mata an halicce su daga kashin hakar ne sai yace wa inna a'waja shay'in fi dilai a alahu mafi karkatan waje a jikin kashin hakarkari ta saman hakarkarin annabi yace to daga ta saman inda yafi nadewan annabi yace daga nan aka yi su to kana jin kawai annabi na bada labari ne ina so ina so yana so ya gaya ma wani sako ne a riwayar muslim har yace ma in da zahabta tuqimuhu kasartahu in kana ce sai ka miƙe shi annabi yace sai dai ka kariya shi to na farko idan ka fahimci ka fahimci haka zai baka dama kai ma ka dauki miƙati yadda ya kamata ka zauna da ita yadda ya kamata ka zauna da ita bayan Allah mun fahimta yana daga cikin kyautata zamantakewa wa hunna bil ma'ruf shine idan su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne ka dinga musu adalci ita mace ɗaya daga cikin abin da ke sa kai haiba shine kula talauci bai sa mace ta bakin ciki shi ke sa mace ta idan za ku samu ku karya da safe da rana babu sai da daddare in dai kana ba ta kula kana sauraron ta ba za ta lalace ba Ba za a ganta a gane kuna cikin rashi ba jama'a kun fahimta amma duk abin da ka ba mace in dai za ka gaggaya mata bakakin maganganu ka fita harkanta ka yi watsi da ita ba ka da lokacinta haka za ka ga tana galabaita tana tsaye ina dai qur'ani ne yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su a cikin kyautata husnul ishra a kyautata zamantakewa duk lokacin da aka ce wani abu babu sai ka kira shi ce mata wasu kin ga irin yanayin yadda rayuwa yake yake gudana abubuwan nan inda a ce ni wadata ne ga irin yadda ya kamata a ce ke kan rayuwar kenan amma in insha Allah duk lokacin da abubuwa suka canza za ki ga yadda zan shirya miki sabuwar rayuwa sai ka ga matar ka tana kyalli tana haifa? haka ne haka ne wannan dalilin malam wannan dalilin yana daga cikin dalilan da ya sa shara'a shara'a ta ba da izini wa ma'aurata ta halatta musu halaccin su yi ƙarya ma abokan zaman su sun gyara zaman hadisi ne al'imamu tirmidhi da abu dawud suka rawaito had suka fidda shi hadisi ne ingantacce malam muhammad nasiruddin albani ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu al-kadhibu illa fi salati la yahillu al-kadhibu illa fi salati annabi yace ƙarya ba ta halatta sai kawai cikin abubuwa guda uku annabi sai yace yuhaddisu rajulu imra'atahu liyurbiha lokacin da namiji ke ma matarsa bayani don ya gamsar da ita to nan duk abin da zai gamsar da ita ba a ƙarya don ka hana ta hakkinta haramun ne in ta ce maka omo kana da shi ka ce baka da shi ka saba ma Allah tana da wani hakkinta ko kana bukatar hakkinka kusantanta kake so ka yi sai ta ce ba ta da lafiya sakon Allah ne amma duk ƙaryar da in kai zai kyautata zamantakewan ne zai kururuta soyayyar ne jama'a mun fahimta su biyu ne ko uku ko hudu a cikin gida ce ka kira ta ka ce mata ni ke in ba ki gidan nan hankali na baya kwance babu komai a babu komai a eh. sai mata aike ce ruhin gidan duk abin da kike gani a gidan nan hoto ne ni ce in dai baki nan to akwai matsala sai ka tana jin daɗi <laughs> eh yi musu adalci a tsakanin su yana daga cikin kyautata zamantakewa sannan galibi da yawa mazaje ba su fahimci cewa su fa mata ɗan adam halitta duk wani ɗan adam wato kamar halitta ne a jikinsa duk lokacin da suka yi tarayya akan wani abu ɗaya to dole kishi ya shigo ciki wannan ai halitta ce ko su biyu ne kai ɗaya ya za a yi a ce ba za ka yi ka ba su uku ne kai ɗaya ko su hudu ne kai ɗaya dole kishi ya zo ko baya zuwa ka duba yadda muke neman aure idan ka je sai ka ga wani ya dan wuce sai ka ce ba su ke wannan waye sai ta ce a makwabcinmu ne to ya naga kuna gaisawa to kai ma ba abin ya motsa ba ne haka ne ka dinga to ita ma haka take ji haka take ji haka take ji akwai kishi wanda yake abin yabo ne idan kai ta yi abin da ya dace rashin yin sama zargi ne a musulunci akwai wadda in ta nan ya wuce gona da iri laifi ne shi ne irin wannan mugun zafin kishin nan wanda zai kai mata fara zagin miji munafiki ko azzalimi ko ta fara zagin kishi ya irin iska ko kaza a to wannan kuma ya shiga jahiliya wannan ba a ce mai kishi wannan ya shiga rayuwa irin na garbanci amma dai mace ta yi kishin mijinta ai dole ta yi ko dole ta yi ta yi kishin mijinta dole ta yi kishin mijinta to kai kuma lokacin da ka ga ta shiga cikin wannan skandal ɗin to ka yi ƙoƙarin yaya za ka sassauta mata ko da kalmomi masu daɗi haka ne ko ba haka ina gaya muku na taɓa hira da wata matata nake ce mata don Allah ki gaya mun gaskiya kuma ban da rike aji don Allah duk ran da ba ni ɗakin kiya kike bi ta ce wallahi malam wani hauka hauka haka <laughs> wallahi Allah malam ta ce ai nan yan kwanaki ta ce ganin su muke suna da nisa shi ya sa wata idan ta tashi a cikin dare ta farka baka nan ta duba sai ta ga yara kawai a kewaye da ita ko tusa yaro ya mata sai ta tsara shi duka eh sai ya samare shi to malam wata haka za ta tashi ta farka karfe ɗaya karfe biyu ba miji tana leƙawa sai ta ga wani yaro ya jika mata katifa da fitsari duka ko ya jika mata kujera da fitsari ta tuna gobe da safe za ta yi wanki kuma babu miji sai ka ji cikin dare ta rufe shi da duka to kai in ka ji dukan dukan ba na yaro ba ne, sai ne ka dawo dukan sai ka dawo dukan eh to sai ka shiga ka je ka same ta ka ci ke dade me faru yaron nan kullum sai ya kunsa ne su fitsari ka ce a ki bari gobe in Allah ya nufa in na dawo ɗakin nan akwai wani magana da zan miki na ake, je ka ɗauki ɗari biyar ka bata <laughs> ai za ka ɗan rage wannan raɗaɗi. to amma inda ka je ka ce ke mahaukaci ya ce ke ba ki da hankali a'a kai baka san me yasa ya jawo dukan ba idan idan kana ɗakin kan ne in kana ɗakin kan yaron yayi fitsarin ko yayi kaza sai ka ce mata ma tashi tashi wane yayi kaza kake haka ne ko ba ka ba kai ne kace so ma a tashi a gyara shi tana dillin shewa amma babu miji kan ai sai su dukan biya to sau da yawa galibi matan akan da su ne a hana su kuka duk lokacin da ta ga wata a ka haka da sauransu dole ta yi sha'awan ina ma da ita ce to wannan ina ma da ita ce duk da ba ita ba ce kai kuma sai ka sa mata dan wani subsidy da za ka dan sassauta mata Allah ce wa ashiruhun bil ma'ruf eh, yau mata za su ce eh, eh, lokacin da muka yi lattar mace yar gata wani ya buga min waya musamman ce ga to mutum ne irin mai tamama wa mata din nan turan nan sai aka saka a sunnati shi kuma dama yana bibiyan darussa da kansa yake gaya mun yace mun a ranar ya gama kwakwan amma musu rashin mutunci kawai sai aka sa karatun mace yar gata a sunnati yana zaune sai ya ji ana ai mace baka isa ka ce mata a'a ita in banza ita in kaza sai yanzu ce Allahu akbar idan aka zo kan wata gaba wannan sai ta yi kabbara wannan sai ta yi kabbara na ce to na ce je in kashe jin ina ne ya ce a ya ce in tambaye su kabbaran me suke yi ya ce na tsargu to ana kamawa shi ne ke nemi namban waya ya ce malam a yi na mata su ma a yi na mata kawai watan a yi nasu shi ma ya ci Allah ya sa mu dace mu yi kokari dukkan waɗannan abubuwa sannu sannu mu shigar da su cikin ayyukan mu za mu samu sauki a rayuwa da zaman lafiya mace da namiji duk inda ka su tsarin da Allah ya basu su mataimaka ne wa juna galibin zamantakewar matsalolin da muke samu ba soyayya ce a tsakanin ma'aurata babu ba zaman ne ba mu iya ba shi yasa kake ganin ko da mace da miji sun rabu sai kaga kuma an dawo an ne da auren ko kuma an dawo tana bin shi ko yana bin ta dama ba bayi son ta bane ko ba ta son shi amma zaman ne ba san ya da su Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ashiruhun bil ma'ruf ku zauna da matayenku a cikin alkhairi da kyautatawa ku zauna su akan sanannen abu da shari'a ta san da shi zamantakewan ku ya san cewa wannan abun alkhairi ne Allah sai ya ce fa in karitumuhunna hunna Allah ya ce kuma idan kun ki su a ranku fa sa an takarhu shay'an Allah yake ai akwai ruwa ku ki abu ku ji ba ku san sa wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah kuma ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu haka na faruwa ko bai faruwa yana faruwa fa in karihtumuhunna Allah yake ko kun ji ba ku san su Allah yake ku yi hakuri ku daure ku dage ku ba su hakkokin su ku yi zamantakewa da su a cikin alkhairi me yasa Allah yake fa asa an takara hushe an akwai yiwuwar ku ki abu ku ci ba son sa waye da Allahu fihi kairan kasira sai kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu saboda haka rayuwa ba ta yiwuwa wajen au na me kake so me ba ka so rayuwa ba ta yiwuwa da ba ta yiwuwa wai ka ce kai ba za ka yi abu ba sai abin da kake so duk kuma abin da ba ka so ba da ka yi ba rayuwa ba za ta yi ba akwai abin da ba ka so amma tun da ya dace kawai sai ka yi akwai abin da kuma kana so tun da bai dace ba sai ka bari haka ake rayuwa jama'a mun fahimta Allah ya ce akwai yiwuwar kun ji kuɗin ba su muku ba amma Allah ya zo ya sanya alkhairi mai yawa malamai suka ce sai ga duk alarammomin gidanka makaranta alkur'anin gidanka duk malaman gidanka duk manyan mutanen gidanka kuma daga cikin 'ya'yanta suka yana yiwa ko ba yiwa ɗanta ɗaya sai ya zo ya maye gurbin duk abun da kai haƙuri da shi ɗin nan a rayuwa yana yiwuwa, ko ba yiwuwa? yana yiwuwa? amin kukan ki abu haka Allah ce wa asa an tuhibbu an? wa asa an takrahu shay'an wa yi khayrun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتي وعسى أن تكرهوا شيئا الله يتي أقوي وركت ونأه فرفر باكسو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله يتي ونن أبن لكم شيء الخير جريب وعسى an tuhibbu shi wa huwa sharrun lakum Allah ya ce kuma akwai yiwuwar ku so abu wannan abin kawai kuke so Allah ya ce alhalin kuma sharri ne gare ku Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ko ba sani ba Allah ya san abin da ba ku sani ba saboda haka idan ya nuna maka abin da yake daidai to ka tsaya akan daidai abin ya maka ko bai maka ba domin baka san me Allah ya saka a cikinsa na alkhairi ba jama'a mun fahimta ko haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi la yafraku mu'minun mu'mina annabi yace mu'mini baya tsana yaki mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akar annabi yace idan ma ya ga wani hali da bayi so tattare da ita to akwai wadda kuma zai samu halin ya mishi to a samu mutum kuma ɗari bisa ɗari akwai shi ne babu babu wani wanda za a same shi ɗari bisa ɗari dole dole sai kin yi haƙuri da waɗansu abubuwa dole kai ma sai ka yi haƙuri da waɗansu abubuwa amma babu wani wadda za a same shi ɗari bisa ɗari ko wata mata da za ka same ta ɗari bisa ɗari sai dai in wurun ne mun fahimta ko to amma dai kowa da gwargwadon matsalolinsa to idan aka samu abin da ake bukata daidai gwargwado sauran sai a yi haƙuri bayan Allah mun fahimta to sai Allah ya ce in aradtum istibdal zawjin makan zawjikum wa ataytum ihdahunna أتأخذونه مهتالا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا الله يشي وإن أردت وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج الله يشي إذا كما كن في mai gurbin wata da wata yanzu in ba aure zai kare ba kenan yanzu ga shawarwari da shari'a ta baya kar a cutar da su kar a yi kaza kar a yi kaza to zama ya kakara kai kuma ba za ka riƙe ta akan cutarwa ba to yanzu kana nufin za ka sallame ta ka auri wata a madadinta ai ya halatta ko Allah sai yace wa in wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan kun nufi za ku maye gurbin wata abokiyar zama da wata za a saki wannan a auro wata wa ataytum ihdahunna qintaran Allah yake kuma kun ba ma kowace ɗaya daga cikin su shi shine billions na kuɗi na dukiya Allah yake fala ta aku zumin ya kar ku karbi wani abu a ciki jama'a mun fahimta ka kashe dukiyar ka aure ta yanzu kai sai ka ga zama da ita bai bai maka ba yadda zaman yake gudana ba zai yiwu ka ci gaba da zama da ita a haka ba to sai kai nufin ka sake ta kana so ka auro wata sabuwa Allah ya ce to wannan da zaka sake Allah ce kar ka karbi wani abu a hannunta kar in za ku sake su Allah ce ku face dukiyar ku jama'a mun fahimta da kyau wa in arad wa in aradtu mustabdala zawjin makana zawjin Allah ce idan kun nufi maye gurbin wata wata mata da wata sabuwa za ku sake wannan za ku maye gurbinta da wata Allah ya ce wa ataitu ihdahunna tsara, kuma kun riga kun ba ma kowace ɗaya daga cikin waɗanda kuka aura wadda za ku rabu da su din tsari. waɗansu malamai suka ce yawan tsarin nan ya kai a fede ɗan maraki a dinke fatar a cika da zinare to sai a ce tsari ɗaya kenan to idan ka ba wa mace tsari, Allah ya ce fala ta akhudhu minhu shay'a Allah ya ce karka karɓi wani abu a cikin domin mace ka ci sadakinka automatic kana saduwa da ita kuɗi ya zama nasa jama'a abin fahimta kal da kal ne kawai ana ɗaura muku aure ta cire rabi eh ana fatiya sun yin dubu hamsin ne ka san dubu ashirin da biyar ya tafi kana saduwa da ita kai waɗansu malamai suka ce ko labule kuka sake ta cin su to ka san wani ayi idan ya ga sun fara siyama da matan tana tafiya a unguwa sai a kwatin nan sako a kai wannan yawa ne malam ka kuma kwashi kayan aure a kamata su yi ta haɗin ya kamata a kwashi a bari a bar mata kayan da suke shi a bar mata kayan da suke shi ai wannan zaman ma da aka yi ai ta ce a kwashi ta ce to Allah ya ce idan kun nufi maye gurbin wata mata da wata mata ma'ana kun nufi za ku yi aure in za ku rabu da wata ko bayan kun rabu da ita wa ilahun na qintaran kuma kun ɗauki dukiya mai tarin yawa kun ba ma ɗaya daga cikin su ma'ana wadda za ku sakin ko wacce ma za ku auren ba duk kun kashe dukiya ba Allah ya to duk abin da ya taso fara ta aku domin ku shi akan karɓi wani abu mun yi bayani a baya cewa ana karɓan hulɗi ne a hannun mace lokacin da تجاكر تري حكوتين أولي أكنيكو عن شيء الله يسأل الطلاق مرتان فإنصاف بمعروف أو تسريح بإنسان ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحمهم إن كنت الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ولو ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أن يأتينا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف الله يشي ولا يحل لكم الطلاق مرتان الله يشي شكا ana yin sa ne sau biyu wadda ake iya kome a cikinsa a sake mace ta sake dawowa Allah ya ce sau biyu Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihum bi ihsan Allah ya ce in za ku zauna da matan ku ko kuma kun sake su kun dawo kun sake yin kome kuna tare da su Allah ya ce a zauna a cikin mutunci da kyautatawa au tasrifun bi ihsan in kuma za a rabu Allah yace a rabu da su a cikin mutunci da kyautata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina illa an kafa Allah yuki ma hududallah Allah yace bi halatta ku karbi wani abu a cikin abin da kuka basu ba sai dai in kun ji tsoron ba da su tsayi da hakkokin Allah a cikin zamantakewa illa an kafa Allah yuki ma hududallah sai idan ita macen da mijin sun tabbatar da cewa zamantakewan ba za a kiyaye dokokin Allah ba shi ba zai iya ba ta hakokinta ba ita ba za ta iya ba shi hakokinsa ba fa in kiftum wa in kiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maktadabbi تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون in سيسو إن كفتم الله يتيما حدود الله ku iyaye jagorori shugabanni alƙalai idan kun tabbatar zaman sunan ba na su tsaye da dokokin Allah ba Allah ya to fala junaha alaihi ma fi mafsadin babu laifi tsakanin mace da miji su daidaita akan abin da za ta sanshi kanta matukar ba za ta tsare dokokin Allah a cikin aure ba jama'a mun fahimta ko ai shi kan namiji da farko dama Allah ya ce mishi kar ku yadda ku karbi wani abu a su matukar ku ne kuka ji cewa ba ku bukatun zama da su wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma wunna? bai halarta gare ku karbi wani abu a cikin abin da kuka ba su ba to idan an daidaita cewa zama ba zai yiwu ba kai ta bangaren ka baka gamsu da zama ba Allah ya ce karka karbi komai idan kuma ita ce ta ki daidaita al'amurra ta ki ta yi biyayya ta ba da hakkokin aure Allah ya ce to babu laifi ku daidaita a tsakaninku kan abin da za ta ba da kul'i a sallame ta Allah ce ce tilka hududun layi fala ta ataduha Allah ce waɗannan dokoki ne na Allah kar ku ketare su wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun waɗanda suka ƙetare haddodin Allah Allah ya ce hakika waɗannan azzalumai ne to Allah ya hana jama'a mun fahimta to anan Allah sai ce idan in tsari kuka ba wa mace Allah ya ce kar ku karɓi komai a ciki sai Allah ya ce a ta'a-ku-zu-na-ku buhutanan wa isman mubina Allah ya ce yanzu kwa ma iya karɓan dukiyar aurenku a bisa ƙarya Allah ya ce da laifi tsololo ma'ana sabon Allah asiri Allah ya ce kuma ku rufe ido ƙarya ne ƙarya ne kai kasan tun da bai kai ma'abucin alkur'ani ne alkur'ani shi ne littafinka ai kasan ta ci sadakinka Allah ke kuma a ta'akuzunahu buhutanan wa isman mubina Allah ke kuma ku karɓa a bisa ƙarya Allah ke da kuma saba ma Allah a fili Allah sai yace wa kaifa ta'akuzunahu Allah ke to wai ta yaya ma za ku karɓi wannan dukiyar a hannunsu wa kadi asda ba'dukum ila ba'd bayan sashi ya isa ga sashi ma'ana sashi ya biya bukata da sashi ka sadu da ita ka biya bukata da ita ta biya maka bukata Allah ya so kuma ina maganan ka sake karban abin da ka dauka ka bata lokacin da zaka aure ta in kuma muna fahimta Allah ya ce wa kad afda ba'dukum ila ba'din alhali sashi ya isa ga sashi ma'ana an samu biyan bukata a tsakanin ma'aurata wa akhadna minkum misakan galiza Allah ya ce surrika daga gare ku wani alkawari mai karfi Allah ya ce mata sun sallama kansu ga auren Allah ya ce wannan misakan galiza mun fahimta ko alkawari ne mai karfi idan aka daura maka aure da mace ka aure mace a matsayin matarka sadaukar wanda ta yi a rayuwa babu abin da take iya sadaukar mishi irin wannan sadaukarwa jama'a mun fahimta ta san inda ubanta yake ta san inda uwarta take amma ko unguwa ta je sai ta zo ta wuce gidan ta tafi gidanka ta miƙa wuya ko bata miƙa ba kai kaɗai ne za ta yarda a duk duniya ka ga tsiraicinta kuma bai dame ta ba kuma bai dame ta ba ta ba da kai ko bata bayar ba ta ba da kai Allah ce wa akazna minkum nisa kan galiza sun amince muku sun riki alkawari sun muku aminci ma'ana sun ɗauki alkawari mai ƙarfi Allah ke sun danka mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akastumuhunna bi amanatillah wasu halaltun furujahunna bi kalimatillah mata fa kun rike su ne da amanar Allah kun halattar da farjin su ne Allah ke da kalmar Allah Allah ke ku tsare wannan haƙƙi kar ku ci amana da Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannu wannan wa akasna minkum min faqan galiza alƙawari da yarjejeniya da ke tsakanin Allah da manzanni yake kiran shi nisa kankansa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله يسوى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الله ya حقيقة مرك mun ده alkawari الله annabawa كتنا yarjejeniya da alkawarin da muka yi da annabawa Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minka Allah ce ka tuna alkawarin da muka yi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salatu wa salam wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam mun yi alkawari da annabi ibrahim mun yi alkawari da annabi musa Allah ce mun yi alkawari da annabi isa dan na maryama Allah sai ce wa akhadna minkum mithaqan galiza Allah ya ce Allah ya rika daga waɗannan annabawa da manzanni babban alkawari mai karfi to irin wannan lafazi da Allah ya yi amfani da shi akan alkawarinsa da waɗannan ulul azmi min ar-rusul kuma sai yace wa mata ma wa akasna minkum mithaqan jaliza ai alkawarin babban alkawari yarjejeniyar ai babban yarjejeniyar to Allah ya ce kuma yaya wadda ta miƙa wuya ma irin wannan al'amari kuma a ce a iya karɓan wani abu a hannunta bayan kuma an sadu da ita Allah ya samu dace Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya samu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk